ko kuma sai cikin sallar farilla ya halatta ayi sallar ayi wutiri ayi alkunuta a sallar nafila wani kuma takardar sai aiko yake cewa wai dan Allah a jawo hankalin hukuma a wani ta mata ko tana shayarwa a hanyar tashar jirgi ko ba ta da lafiya ne a kanta ake ruwa ke karewa da rana da ruwa kuma tana da tana shayarwa a taimaka mata wannan yake suna bukatar addu'a saboda wani hadari da suka fara da ya faru musu ko aka yi hasara suna roƙon Allah suna neman addu'a a roƙon musu Allah Allah ya maidan musu abinda suka yi salwanta Allah ya yi Allah ya maidan musu fiye da abinda ya salwanta jiya mun kasance a cikin hadisin as'amiya muka ce hadisin da abdullahi dan abbas ya rawaito cewa fadlu dan abbas ya kasance manzon allah ya goya shi a kan bayan abin bayan abar hawarsa suka je sai wata suna tafiya sai fadlu dan abbas aka ce mata shi ne saurayi ne kyakkyawa ita kuma wancan tana da kyauran kuruciya kenan da kyauran ruwan kyau sai yana kallon ta sai manzo Allah ya kwabe shi kalle ta sai manzo Allah ya kwabe shi sai ta zo ta ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajabcin haji farillancin haji ya wajaba akan mahaifina alhali ko ya kasance ya tsufa ba shi da lafiya ba zai iya yin aikin haji ba sai matar ta ce za ta iya yin mahaifinta haji sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace eh za ki iya yi ma mahaifinki aikin haji to wannan hadisi sai malamai suka tattauna matsalolin da suka zo a ciki suka ce bai kamata a baiwa dama inda mutane za su rinka haduwa maza su rinka kallon mata ko ko a a wannan ya kalli wacce ko wannan ya kalli wannan ko wannan ya yi magana to wannan matsala wannan matsala ce da ta shafi kowa kada ka taba tsammanin cewa dan kai ba malam mai wa'azi bane ba mai karantarwa bane kai ba sarki bane ba gwamna bane ba komai kowa a cikin wannan matsala ta shafe shi kowanne a cikinmu yana da gudunmuwar da zai iya bayarwa dangane da takaita waɗannan al'amurra da suke faruwa misali in kai shugaban kasa ne ko kai minista ne ko kai gwamna ne ko kwamishina ko sarki ko malamin soro ko na zaure ko na jami'a ko na makaranta ko menene baki ɗaya da addinin musulunci da addinin da ba na musulunci ba duk suna kira a yi tsa'a suna kira a watsar a yi watsi da duk wata ɗabi'a da bata dace da mutunci ba akan haka jami'a kake shugaban jami'a kake mataimakin shugaban jami'a kake kake din kake mataimakin din kake eh, shugaban bangare kake malami kake addinin musulunci kake koyarwa ko larabci ko hausa ko menene zaka zama kana kasancewa kai wane ne kai menene abinda zaka kalla kenan kai din nan da kake koyar da turanci ko hausa ko tarihi ko mascom ko sadarwa ko menene kai innan musulmi ne kai ko arne ne kai musulmi ne to in kai musulmi ne musuluncin nan yana da abubuwan da yake nema gare ka ka aiwatar kai da kanka sa'an nan ka yi hani in ba kanka a cikin ba ba saboda kasancewa ka musulmi din nan Allah zai ma kyakkyawan sakamako in ka zo lahira ba za ka zamo ɗaya ba da kafiri har abada da Allah ya tana dan ma tilas Allah ya dora ma takalifi ma'anan takalifi kenan takalifanci kenan a dora nauyi da kila sai ka tayar da ta sai kila sai ka sauke wannan nauyi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowanne a cikinku yana da nauyi a kansa na haƙƙin musulunci kasancewanka ka shiga ofis ko ka hau kujera ko an ɗora ka akan makami ba abin da ake nema gare ka shi shine kana rubutawa ka karbi wanda kake so ka ci wanda kake so ka karbi a'a ka karbi albashi abin da ka sa ta ɗora ma kenan saboda za ta baka 'yan tamani kaɗan to menene Allah ya ɗora maka abinda Allah ya ɗora maka a kai shi ne ya yafi nauyi ko abinda kasarka ta dora maka abinda Allah ya ɗora maka wannan addinin musulunci da muke sakaci da shi muna ɗari ɗari da shi mutum yana jin kunyan yana jin nauyin a ce shi shi musulmi ne wai sai a ce kanshi bai waye ba shi wannan addini shine annabi ibrahim ya ce wa ja'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wannan musulunci shine annabi yusuf ya ce tawaffani musliman wannan musulunci shine dukkan annabawa da manzannai suka taho da shi ne abin ne abin alfahari shi yasa in kai kana sakaci da addininka wannan kashi baya sakaci da addininsa ko ya fito maka fili ko bai fito ma fili ba a nan suka tabbatar masu mulki suka tabbatar da cewa yanzu dai za a shiga gyara a cikin musulunci za a yi ma musulunci gyara za a rarrabe tsakanin maza da mata a cikin motoci a cikin mota a kasan musulunci kasan musulmai ɗari bisa ɗari kuma iko duk baki ɗaya hannun musulmai yake don Allah wanda ba musulmi ba ya yayi shiru yaya yayi sai da ya tashi ya je ce musu su addinin su ya ce maza da mata su haɗu kuma akan wannan maganar su aka yi aiki to haka kai ma in ka kasance malamin jami'a ko ma'aikaci su suna aikin koyarwa ko suna aikin asawo ko shara ko mai suke yi addinin suna cikin zuran su suna cikin zuciyar su suna son duk yadda za su taimaka ma addinin su to su sun fi ka mutunci ne sun fi ka kishin addini ne sun fi ka kishin kasar su ne sun fi ka kishin yaren su ne dan ka zama shugaban jami'a ko shugaban makaranta kwalaji ko gwamna ko minista ko malamin makaranta ko malamin jami'a bai ɗauke maka taklifancin da shari'ar musulunci ya ɗora maka ba kasar ka ta ɗora ka ta baka iko ta baka mulki ta baka kujera ta ɗora ka kan matsayi dan ta ta baka albashi duk abin da ta ɗora ma kana jin shakka kada ka saba ta zo ka sauke ka Allah ya halicce ka Allah shi ke tarbiyyantar da kai shi ke baka ci da sha shi ke rayar da kai shi zai kashe ka ya tayar da kai ya yi ma hisabi abin da ya ɗora maka mai kake yi a ciki kowanne a cikin mu ya san daidai da hular kan aka zo aka kwace hular ka hannunka sai ka yi faɗa kan wannan takalmin ka aka zo aka ɗauke za a tafi sai ka yi tashin hankali sai an fi karfin gonar da kuke da ita ko gidan da kuke zaune a ciki da kai da mahaifiyarka da mahaifinka da matanka da ƴaƴanka wani yazo yana so ya kwace wannan a hannunka to sai dai in ya fi karfin amma shari'ar Allah madaukakin sarki addinin Allah madaukakin sarki ana zare shi a zukatan mutane ba su damu ba ba su kula ba ba su damu ba ba su kula ba dan bai dame su ba daidai da hularka hularka ta fi maka muhimmanci da addinin Allah sauransa a aikace ba sai ka faɗa ba ka da kake takawa a banza a wofi ya fi maka mutunci da addinin Allah da kake da kake Allah ya ni'imta ka da shi ya baka dan in aka taba kowanne a cikin waɗannan abu sai ka tashi ka tsaya wane gudunmuwa ko wace irin gudunmuwa ka bayar dan a dawo da shari'ar Allah a doron kasa a ka. a gidanka a hanya a masallacinka duk inda kake don ka zama a kawo ko malamin jami'a ko kana aikin eh, ofishi ko menene kana da ikon ka tabbatar da abin da zai taimaka wa addininka babu laifi maraba da makauta arna waɗanda suke lallai sai an yi tudanya da su za ka ɗauke su makaranta za ka karantar da su amma in ta zo tsirara duk duniya wata shari'a take ya halatta sai wannan in ka ce mata a'a kada ki zo tsirara ki daura zani ki zo tunda kai ke koyar da ita kai ka dauke ta kila su saurare ka dan me baka yin wannan dan me baka yin wannan ita tana kishin ta kai baka kishin addininka suka an ɗauke su sun yawa kuma tilas ne a ɗauke su tunda su ma suna da haƙƙi a kasa a makaranta a jami'a amma dan Allah suna da haƙƙi su ba ta mutane addini har muka gama karatu a wannan makaranta tsohuwar jami'a zaka shiga zaka fita duk sa'an da arniya kuka ka sai ta kauce maka sai ta baka hanya sai ka wuce amma yanzu wannan sabuwar jami'a da muke ciki sun zo sun yawa tsirara yadda ka san dabba ko saniya ba su san wake tafi ba su san wake tafi zuwa ba kowa ne sai za su ture su wuce me zaka ce mata wanin ka irin ka kai da shi duka an haife ku a arewa sunan ka kaza sunan kaza shi ya shigo da ita kuma ta san me ne yaya za a yi ta mutunta ta babu ba yadda za a yi ta mutunta ta ma'ana ita tana kishin ta tana kishin addininta to tayi tayi daidai da take kishin addininta kai ba ka kishin addininka da al'adar kasarka da kasarka da yarenka ai in aka ce kaza za a ce ai suna son su kawo musulunci ke in ba kawo musulunci ba me za kawo wanda ya kawo arnanci shine aka yi wanda ya kawo musulun arnanci shine ina aka kai shi wani kotu aka kai shi wani juji aka je aka taka shi ai za su kawo musulunci yau in ba a kawo musulunci ba menene ma ya cancanta da a kawo kai ba musulunci ka zo ka gada ba da iyayenka haka suka yi zafi ba za ka tashi ba ma guje ba ne ka mutu ba ma guje ba to shi yasa suka zo suka yi yawa suna tafiya suna kai kawo kowanne daga shugaban jami'a mataimakinsa dean head of department malamai kowa ne mai deputy dean da sub dean kowa zai iya ce tunda an zo registration dan me mata da mu ƴaƴan mu ba haka muke son su ba a raba maza a raba mata mu ke registration ba haka ba an daina waye zai zai kashe ka waye zai ce arzikin ka ya kare ba wanda zai ce maka arzikin ka ya kare a doron kasa sai ka ce a'a mu muna da addini mu muna kishin addinin mu eh ku je ku yi dariya kan mu bai waye ba kan mu bai waye ba yanzu ne kuke cewa ku ne za ku zo ranar lahira ku ce lokun nan su mau auna kilu ma kunna siya sahabi sai in ba haka ba za a yi registration ba ba za a ba da takardun ba eh ai Najeriya din dai ne kowa na da yancin dai eh ai ni ma na da yancin dai. zan yi abin da nake so abin da nake so kenan waye sai kai ka kotu to amma mutane addinin su ba shi da mutunci a hannunsu ba shi da mutunci a cikin zuciyarsu bai dame su ba kowa ya samu kansa ne a haka nan malamai ne ma'aikata ne ko shugabanni ne masu mulki ne ko da mai shara ne yana da ikon da zai tabbatar da abin da ya dace da addinin shi al'adar shi sai ka ce waɗannan shiga da kuke yi eh mun ɗauko ku za mu ɗauke ku tilas tun tun da kuna da haƙƙi a ƙasa ƙasa ta kowa ce ƙasa ta jama'a ce duk baki ɗaya makaranta ta kowa ce eh an yi admission an ɗauke ku to amma lallai ne sai kun zo tsirara me alakan karatu da tsirai me alakan ba za a yi karatu ba zai ba sai an yi fasikanci sai an yi tsiraiki to ba za a yi registration ba sai maza sun tsaya daban sun tsaya daban mata sun tsaya daban ba a yadda su su su cuɗanya da juna ba addinin mu ya hana al'adar mu ta hana eh in ma za ka kwana yin wane ka zai kwana yin wane menene da aka saba ma addinin waye bukatar sai biya waye wadatu to amma kowa sai ga shi tun da ma'aikaci ne o oh, mu ba ruwan mu aiki mu muke yi ba ma'ana ka ce ba ka da addinin ka ba Allah a ofishin ka ba Allah akan kujeran da kake ba ba addinin Allah akan kujeran da kake baka damu ba dan kasuwa ya ce ba Allah ma'aikacin ofis ya ce ba Allah malami ya ce shi Hausa ke koyarwa ko turanci ko tarihi ko larabci tun da ba addinin musulunci yake ba masu koyar da addinin musulunci su ma zo ba aikace ke ba kowa ba Allah kenan mu ce, ba masu zafi. mu ce Allah ya rike ruwa mu ce fitinu sun yawa mu ce mafifu sun yawa mu ce Allah ya dora azzalimai akan mu in ba a dora azzalimai akan mu ba wai za a dora akan mu Allahu akbar in azzalimai ba su zo sun azzaba mu sun gallaza mu kana zaune a ɗauke wuta kana zaune a ɗauke ruwa hankalin ya bashi duk ka manta cewa ma a sa aikatin ofis ko wane ne kai ma ka bayyana ma duniya kai musulmi ne kana da addini ba lalle sai an yi tashin hankali ba wallahi tallahi makon ga sun zo sa kai kaman sa kaman dabbobi sai wa'ansu su sun shirya ba yadda za a yi sai an samu mai hankali ta ga ashe haka bai dace ba sai to menene wani irin addini kenan mai haske tilasta shiga addinin musulunci amma kai ba abin da ya dame ka sai biro da karka sai ofisin da kake da shi sai aikin da kake yi yo mene yaya Allah zai yi jin kanka dan me kai Allah zai kula da kai kai ba kula da addinin Allah ba to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya aliyu ya kai sayyidina aliyu kada ka bi kallo da wani kallo in ka bi duro gaba ɗaya ba da ba da sanin ka ba shikenan ka kauda kai in ka kwalla mata kallo na farkon an ma dan ba da izinin ka ba ba da gangan kai ba amma na biyu fa inna nazratal ula laka wasaniya alaika ma'ana za a zana maka laifi akan haka shi yasa sai a ce da masu karatun addinin musulunci da masu diploma da masu karatun wanda ba addini ba kowa haka yake zaune yana sallon ɗan mata kuma a cikin makaranta ba wanda ya ce dan ne ba wanda zai sace kware har aka zo da ƴaƴan musulmin su ma sun zamo yanda kasan dabba yanda kasan saniya haka take ta fito makarantar bacci a daure yanzu ta samu ɗanki kowa zai kalle ta ta daura dan kwali ta iya daura ɗan kwali ta iya sa takalmi ta iya tafiya shikenan ta je ta dawo kamata ya abinda ya sa mutane suka samu lafiya farko shine in ka fita gida ka ta saurin iyayenka ka je firamare malaman da za su koya maka iyayenka ne malaman firamare iya tawo iyayenka ne kuma sun fi kafin addini ya tafi suka iya turanci suka iya addini kuma aka dama da su ba abin da suka rasa to yanzu sai ka fita gida ka je malaman da ke koya mata shi ne zai kulla mata kallo ne zai ce kaza ne zai kaza shi ne. to ya ita ta ga ana ta kallon ta za ta dawo sai ta tsammanin wani abin kirki ne Ba ta san shashanci ne ya kawo wannan ba abin da ya kamata ya tsawata mata baki da kunya ce ke mai baki da kunya ne sau kike zama arniya wannan abin da suke abin abin a zuwa gani ne kike koya wane ya fada wane ya fada ko kaka sai kaga abu yaro amma kowa ya yi kowa ya yi shu wai albashin shi ya dame shi dan Allah a gwada mana wanda albashin shi ya ishe shi in ba ya hada da sata da farna ba albashin ko ya yawa ba sai Allah ya zara albarkar da ke ciki ina zaka samu albarka Allah cikin sarki yace cikin hadisul kursi ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtum fastat'imuni ut'imkum ka je ka dogara da albashi ka da aikin ka da komai ne da komai ne kudin sai sai su zamo takaddun banza ba komai yawan su sai su kai ba za su saki da sha ba saboda Allah ya zare albarkar su dan ba ka yin abin da Allah yake so dan me Allah zai sa maka albarka a cikin rayuwarka yasa abin da yake wajibi akan mu ba lallai sai an yi fada ba ba lallai sai an yi tashin hankali ba ka kwatanta ka gani ka kauda kanka kada ka kalle ta ka tsawata mata ce ke baki da kunya ne so yake ki zama arniya wannan ya fada wannan ya fada sai kun ga al'amari ya zo ya canza amma wannan al'amari da muke kallo kan tun ba su da yawa suka zo yanzu har tsirara suke tafiya mace sai za wando guntun wando tana tafiya ba ka da yadda za ka yi da ita ga sunan sun baibaye mu ga wannan nan ga wannan nan ga wannan nan ji kenan ba hanya ba ka da inda za ka je aiki ba ka da inda za ka je ka dawo wannan ta banke kana wannan ta buge kana ya za ka yi yadda ka san dabbobi haka suke yi to su sun yi kokari dan iyayen suka suke tsirara shekaru talatin da suke shekaru 40 tunda su sun sun dan sa abin sun dan kokari sun dan eh, sun kyautata amma bai dace da addinin mu ba bai dace da al'ada ba zai bata mana ƴaƴan mu ko da bai bata mana ƴaƴan mu ba Allah zai kama mu don Allah ya hana wannan ya ce mu ne wakilai shar'an Allah a bankasa kowane musulmi ya kamata ka dan tsawata alal aqall in baka iyawa manzo Allah ce man ra'a minkum munkaran bal yughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbihi wa zalika ab'asu iman in ka gani kai mai gabi ko ne shugaba ne to fa ba za a ba ku adimi ba sai kun canza wannan shiga ba lalle bane so sai kun shiga turawa su turawa da kansu rasa abin da suke ciki ne ki daura ni ko da ke arniya ne da yake tayin arnin arnin ki babu laifi da yake tayi tunda abin da yake zaba kenan amma kada ki zo makaranta wurin koyar da ilimi ne ilimi haske ne ko da na ko menene ilimi haske ne wurin da ake koyar da ilimi ba a son rashin da'a ba a son munanan dabi'u ba a son aika tafiya tsirara ko da ko addinin kafirci bai hadda yadda da su tafiya tsirara ba ko addinin kirista bai bai bai da tafiya tsirara ba to sai a faɗa musu wannan in ba haka ba za mu canza ba za baki admission ba ba za baka ba ba ma son shashanki ka faɗa wani ya faɗa tilas abu ya zo ya sauki amma kowa in ba za ka iya faɗa ba in ba za ka iya hanawa da hannunka ba ba za ka iya faɗa ba duk sa'an da gani ka ce Allahumma haza inna hadha munkarun fala ardahu Allah ya sani cewa zuciyarka ba ta yarda da wannan ba amma har kai shiru kike ka kalkele da dariya wanda kalkele da dariya an ga malami bai zo aji ba mutane da masu mutu da wanda ke karatun addinin dan kowa zai zauna yana kallon ƴan mata yadda kake kallon net west news suna kawo labarin rawan Rwanda da Bosnia kana ganin mutane gawa gawa wasu mutane duk sun mutu duk abin da ya saka su cikin wannan ba zalunta su Allah yayi ba waɗannan duk in aka ka gani sai ka ji tsoro sai ka tsawata ku bar mu yi mu shiga taitayin mu mu roki Allah madaukin sarki ya kare mu da irin waɗannan al'amura in ba haka ba dangantaka tsakaninka da Allah daidai yake da dangantaka tsakanin mutanen Rwanda da Allah daidai yake da tsakanin dangantaka tsakanin mutanen Bosnia da Allah madaukin sarki in kuka bi shi ya ba ku lafiya in aka fandare ya saukar ya gana muku azaba ka san yaushe za a zo yarka ta zo ta lalace ta zama fajira ta zama arniya ta zama kafira ka san yaushe shi kanya yaka ta zo ka san yaushe kaza kaza kaza saboda kana kallo baka taimaka an gyara ba to shi yasa nasiha kenan da muka yi da makaranta da dukkan waɗanda ke cikin makaranta wannan taro da muka yi tun daga shugaba har mataimakansa da dukkan shugaban tsangaya da bangarori da malamai kowanne sai Allah ya tsaye da mu ranar lafira ya tambaye mu sun zabe ka sun ba ka certificate ka zama malami kana karban albashi sun zabe ka ka zama shugaba ka zama ji ka zama taimaki tun daga rana kaza har ka zo ka sauka ko suka sauke ka ko ka mutu me kai ma addinin Allah wallahi tallahi sai ka bada jawabi sai ka bada jawabi to malamai suka ce wannan hadisi da aka karanta imamu malik shi rawaito wannan hadisi sai suka ce wa fihi jawazul haji an ghairihi idza kana ma'duban wa bihi qala abu hanifa wa ashabuhu wa thawri wa shafi'i wa ahmad wa ishaq wa ishaq manyan malamai duk suka ce dangane da wannan hadisi da ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba da izini ba wanda ya sai ce bai halatta aima mutum hajji ba maka yana da rai ya halatta kenan wa qala malikun والليث والحسن بن la لا يحج لا يحج أحد عن أحد إلا عن ميت لم يحج حجة الإسلام سكشي إمام malik da Lais ibn Sa'ad abokin Imam Malik da Hassan ɗan Saleh su waɗannan su ma manya-manyan malamai suka ce matukan mutum na da rai hajjin musulunci da ke kanshi ba za a yi masa ba don ba shi da lafiya ko ko wani abu ya faru sai malam yace wa hasilu ma fi mazhabi malikin salasatu aqwalin wa hasilu ma fi mazhabi malikin salasatu aqwalin ma'ana mazhabin malik an samu zantuttuka guda uku game da waɗannan matsaloli kar ka ɗauka kaulan wahidan ijma'i ne daga malikiya cewa bai halatta wani ya wani aikin haji ba a'a ka tabbatar da cewa wata magana ce kauli ne cikin akwal ko shine rajihi a cikin mazhabi ko marjuhi ne ka tabbatar da cewa mazhabi ne cikin mazhabi ثلاثة mashhurha la لا kamar yadda imamu إمام ya faɗa ثانيها يجوز من الولد wa'yansu suka ce in ɗanka ne zai ma ya halatta. ha matsala ta uku ya juzu in ausa bihi ya ya halatta in ya yi wasici ne da shi ya ce a masa. Wa'anin naka'i wa Babu salafi an rawaito daga Ibrahim Nafai da wa'yansu cikin malaman salaf la ya hajj an mayyitin wala an ghairihi yace bai halarta kai ma wani mamaci aikin hajji ba ko da wani mamaci ne wa hiya riwayatun an malik yace an rawaito wannan matsala daga imam malik imamul mazhab wa in awsa bihi wa in ausabi ko da yayi wasiki yace ai masa yace ba za a yi ma wani ba za mu zo mu ga hujjar malik da sauran malamai abinda sa suka hana za mu ga kiyasi ne da azanci wanda yake ya hadu da nasi wa fi musannaf ibn abi tayba an ibn umar annahu qala la ya yahujju ahadun an ahadin yace an rawaito cikin musannaf ibn abi shayba daga abdullahi dan umar yace wani ba zai ma wani aikin haji ba dama inda imamu maliki san matsaloli kenan daga umar daga sayyidina umar daga sayyidina abdullahi dan umar daga zuhuri sai imamu malik to to da yawa za ka matsalolin imam malik daga abdullahi dan umar ne daga abdullahi dan umar wala yakum adin an ahadi yace wani ba zai ma wani aikin haji ba wani ba zai ma wani azumi ba وكذا قال إبراهيم النخعي حتى إبراهيم النخعي يتي وقال الشافعي إمام الشافعي يتي والجمهور دمن يدا جمهور ما لم يسكتي يجوز الحج عن الميت عن فرضه ونظره سواء أوصى صابه أو لم يوصي su kuma هلتا ce متون حج نفر الله mutum ko ba kance ne yayi bai samu ya cika ba ko wasiti yayi yake ya halatta wa huwa wajibun fi tarikatihi yace in ya bar gado wajibi ne a cire ciki a yi masa aikin haji وقال صاحب التوبية وإننا يجوز الاستنابة في الحج في حجة التطوع على أصح القولين wannan shi kuma yace ya halatta amma in hajjin ya zamo nafila amma in farilla ce mai kenan yake nufi mafhumul mukhalafa kenan in farilla ce yake bai halatta ba sai malamai suka ce wal hadithu hadisin babi wanda muka karanta kisratul khasaniyya hujjatun ala al-hasan bin hayy fi qawlihi yace wannan hadisi hujja ne akan hasan ah, ibn hayy akwai wani malami sunan shi al-hasan ibn hayy shi ya ce ya halatta dai wani ya mauna aikin haji amma mace bai halatta ta yi namiji aikin haji ba sai ce ai wannan hadisin hujja ce a kansu dalili ne akan cewa in mace ta yi haji ne ta yi haji niyabatan an ta wakilci namiji ta yi aikin haji haji haji yayi fi qawli innal mar'ata la yajuzu an tahujja 'ala ar-rajuli wa huwa hujjatun liman ajazahu yake hujja ce wannan hadisi hujja ce a hannun wanda yake ya halatta wani yayi wani aikin haji in dalilin haka ya kama وقال الخطابي sahibu ma'alimis sunan الإمام الخطابي وانده كده معالم السنن يشرح أبي داود وانا ببما لمينه يكي فيه جواز الحج عن غيره إذا كان معذوبا يتي أقوي حالك متين يواني يوم وان أيكن حج إن وان ذا أيوة يزم يا سوف كورة اللافية يا حناشي كما أن تبتد وان سوف كورة رش اللافية فزي تاجي بايدا غشكي ولم يجله مالك yace imamu malik bai halatta wannan ba wa huwa rawin hadisi shi kuma shi ya rawaita wannan hadisi wa huwa hujjatun alaihi yace hujja ce akan imamu malik wa qala sahibul hidaya al aslu anna al insana lahu an yaj'ala thawaba amalihi li ghayrihi inda matsalar suke kamar waɗanda suka hana su ce mutum ba zai dauki aikin sai a ce ce ladan yaje wani wuri ba imam malik ya ce wa allaisa lil insani illa ma sa'a ne ce ya halatta asali a shar'ance ya halatta mutum ya yi aikin ibada ya ce Allah ya kai ladan zuwa wani ya ce in Allah ya karba zai kai ladan zuwa wani au sarakatan au sauman au ghairiha inda ahli sunna jama'a yace mazhabin ahli sunna wa jama'a kenan wani zai iya yin aiki yace Allah ya kai ladan ga wani Allah ya kai ladan in ya karba sab yace menene dalili yace lima ruya anhu sallallahu alaihi wa sallama yace saboda an rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba wasa wurin karatu ko ba a jefe jefe wurin karatu ko haka Allah madaukakin sarki ce ya ya haya khudh alkitaba bi quwwa lokacin da ake karatu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an ana karatu malaika jibril zai miki da karatu yana gaggawa ne yana gudu kada wani abu ya wuce sai haka ce la tuharrik bihi lisanaka lita ajala inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza wa fattabi' qur'anahu haka Allah madaukakin sarki imamu malik in ana da aka zauna majalisan hadisi to kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan sai a mutunta hadisin manzon Allah an mutunta manzon Allah kenan sai suka ce dalilin haka shine abin da muke karanta waɗannan a hankali za mu zo an saba da ba mu saba ba ne sai mun a gurguje dan in ka zo kana jin waɗannan malamai da suke cewa maliku ya ce abu hanifa ya ce shafi'i ya ce su babu wani malami da ke da kwarjini a wurin su sai wanda ya dace da gaskiya duk sa'an da zancen ka ya dace da gaskiya shine kwarjinin ka in ka za kawo matsala ta saba da gaskiya sai su baka mutuncin ka su martaba ka amma wannan matsalan ko kai ne wani ne ba za a ɗauke ta ba a gurin ka suka ce dalili da yasa aka ce wani zai zai iya yin aikin lada ya ce Allah ya kai ladan ga wani a shar'ance mazhabin ahli sunna wal jama'a shine annahu sallallahu alaihi wasallam dhaha bika bi shay'in an عن نفسه والآخر عن أمته والعبادات أنواع ما سيتي أي من الله صلى الله عليه وسلم ديزو زي ليا راغنا بيكاو أكاو كرو ماسو ما ما لا تيجيو sai yanka ɗaya yace haza ni wa an ahli bayt aka yanka ko aka zubar da jini na biyun kuma yace wa amman lam yuzakki min ummati yace tun daga zamanin manzon Allah har ana da kasa wannan rago guda ɗaya da aka yanka manzo Allah ce daga al'umman manzon Allah musulmai duk wanda bai samu sararin yadda ya baya shiga cikin wannan namiji kuma to sa'an nan sai ce wal ibadatu anwa'un yace ibada ta kasu kashi uku akwai ibada da take ta danganci kuɗi ne maliyatun mahdha kan zakati akwai ibada da take danganci kuɗi kamar zakka babu wani abin da kuɗi ne zaka bayar ko haja ko menene wa badaniya ka salati akwai ibada ta danganci jikin dan adam shine kamar sallah wa murakkabun minhuma akwai kuma ibada da aka hada ta tsakanin gangan jikin dan adam da kuɗi kaman aikin haji kal haji wal niyabatu tujzi'u fi an awwal suka ce za a iya wakilta wani a cikin na farko din zakka abin da ya danganci dukiya ka ma wani ya san da zakka ya baka ka ba shi ka yaje ka wakilta shi maka wannan aiki wala tujzi'u fi thani bi hali yace na biyu kamar sallah bai ba zai taba yiwuwa ba wani ya ma wani sallah ko wato ji'u fil nau'i salis inda la'aji yace na uku wadda ibadar da ta hada jiki da kuɗi kamar aikin haji yace in mutum ya gaza ba zai iya yi ba ya halatta wala tujzi'u inda al-qudra in mutum na iya yi dan ganganci da isa yace ai masa suka ce bai yi ba wa shartu yace shar'in cewa wani ya yi ma wani aikin haji din nan al-ajru da'imu ila waqtil mauti ma'ana mutum ya zamo ya kasa ya gaza rashin lafiya ko tsufa da ba zai samu lafiya ba a ce ya halatta ya sa wani yayi wa zahirul mazhabi yace zahirin mazhabin malamai hajja ya الحج يقع عن المحجوج عنه hadisin الخسأمية وعند محمد يتي duk sa'an da kace mutum ya je maka aikin haji in ya je maka yo eh, ya aikin haji ya zama ya zama nashi kenan wa asma da suka ce da sharadin ya zama ya taba yin aikin haji in bai taba yi ba ka ba ka sai mai kujera ka ba shi visa kai mai komai da komai in ya je aikin haji kai tsaye aikin haji ya zama nashi sai kai ka samu ladan ciyarwa da kai Allahu akbar wa inda Muhammad daga Muhammadu ibn al-Hasan almajiri Imam Abu Hanifa yake inna ya hajj yaqau anil haji wal akhir thawabu nafaka kamar yadda muka faɗa wa qala ibn battal اختلفوا في المريض يأمر من يهج عنه ثم يصح ابن بطال malamai sun sabani mara lafiya ana ta ake ba zai samu lafiya ba yace aje ai masa aikin haji haka je aka yi masa to sai kuma zai wani ya samu lafiya wai suka ce hajjin farilla ta sauka wai suka ce tunda ya samu ya samu lafiya sai dai ya je ya sake yin aikin haji وقال ابن عبد البر يتي ابن عبد البر النمر يتي اختلف اهل العلم fi ma'ana hadal hadith yace malamai sun sabani a cikin ma'anar wannan hadisi da muka karanta ta khasami na khasaniya fa inna jama'atan minhum zahabu ila anna hadal hadith mahsusun bihi abul khasaniya shi ba maliki ne kaga sai fara gabatar da mazhabin malikiya suka ce ai bai halatta wani ma wani aikin haji ba to me kuka fada game da wannan mata ta ta tambaya manzo Allah ya bata izini suka ce khususiyya ce uban nata kaɗai ne da ita in suka yi wannan yayi bayan haka ba zai yiwu ba wala yajuzu ayata dabi ila ghairi bi dalil qawli ta'ala من استطاع إليه سبيلا وكان أبوها ممن لا يستطيع فلم يكن عليه الحج فلما لم يكن عليه لعدم استطاعته كانت ذلته مخصوصة بذلك الجواب وممن قال بذلك مالك وأصحابه لأن الحج ابن عبد البر بمالكي yace saboda abin da yasa imamu malik suka ce wani ba zai ma wani aikin hajji ba take li anna al hajj indahum min amal al badani فلا ينوب فيه أحد عن أحد قياسا على الصلاة duk inda ka kai cikin maliki ibn abdul bar yana gabanka shi ne yake abinda malikiya suka dogara a kan shi kenan cewa aikin haji aiki ne na jiki kuma wani ba zai yi wakilci wani a ciki ba kamar sallah dalilin su kenan shi yasa tunda wannan ya zama ka'ida a cikin usulul mazhabi to duk hadisin da ya zo sabanin wannan ya kamata ko a ce za'ifi ne in ba a iya ake za'ifi ba sai a ce maksusi ne khususiyya ce inda ake samun sabani kenan tsakanin malamai ba wai ai in ka faɗa ce to maliku ka maliku sanin wannan hadisin ne ka ji sanin wannan hadisin ne Ta a a ba a fi su sani ba su ne suka fi sani amma imamu ali ibn abi talib radiyallahu anhu aka tambaye shi shin manzan Allah ya kebance ku da wani ilimi ne daban don akwai wani ilimi da ake ce da shi ilmul jafar shi waɗannan su suke cewa wai imamu ali shi manzon Allah ya kebe shi da wani ilimi ilmul jafar da aka tambaye shi zai ce a'a sai dai abin da ke cikin wannan gidan takobin kin nan sai kawo um, da zakat sa'an nan ke au fahman uksiya rajulan ko fahimta Allah ya fahimtar da wani abin da bai fahimtar da wani ba shi yasa kamar Imam Malik ba wanda isa yake ba malami bane ba kuma wanda ya isa yake ya san komai ko ya san dukkan hadisi kamar Imam Shafi ba wanda isa ya mutu cikin fadalansa a cikin ilimi haka kuma ba wanda isa ya yake ma'sumi ne ya san komai ba abin da yake masa haka Imam Ahmad haka Imam Abu Hanifa haka ya kamata a fahimci ilimi wa'annan tuka da muke rawaitowa wani malamin da ke fada Hanafi ne amma kila sai kawo magana Imam Malik dan tana da ma'ana kila eh, eh, kila sai kawo magana Shafi'i wa eh, da da da, da Ahmad haka wanda wani ba Malik ne wani Hanbali ne babu wanda zai ce innan malamai sai ayi watsi da su sai kai da kake cewa sai abin da ka karanta shine farko shine karshe babu qaulin ta'ala babin fadar Allah madaukakin sarki ya tuka rijalan وعلى kulli bamirin يأتينا min kulli فج عميق liyashhadu manafi'a lahu yace wa azin fil nas bil hajj ya'tuka rijalan za su zo maka suna tafiya akan kafafunsu wa ala kulli kuma haka wa'ansu za su zo akan dabbobi mai dankwararren ciki ko dankwararren ciki ko mai shafaffen ciki ya tsina min kulli fajjin za su zo daga dukkan sako daga lokuna daga hanyoyi daga dukkan hanya aminci mai tsawo mai zurfi mai nesa liyashhadu manati alahu dan su halarci amfanin aikin hajji da kuma kasuwanci liyashhadu ay liyahduru manati alahu haka Allah madaukakin sarki ya faɗa to shi ne Imam Bukhari yake sai fassara mana manan fi kulli fajin sai ke tijajan at turuqul wasia ay hanyoyi masu yalwa hanya mai قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله قال أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حتى تستوي به قائمة الله أكبر ya kawo mana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake daukan harma a masallacin manzon Allah yake daukan harama duk duniya banda Ka'aba babu inda ya kai masallacin manzon Allah sallallahu alaihi amma da yake aikin ibada tawqifi ne asali guda biyu suke tare da dan adam الأصل في العادات والمعاملات الحل إلا ما حرمه الشرع wal في العبادات التحريم إلا ما أذن بها إلا ما أذن به mun gane ko waɗannan matsaloli guda biyu in mutum bai fahimce su ba sai ya ɓata rayuwarsa ya je yana wahal yana wahal da kansa suka ce asali cikin al'adu baki ɗaya da abin da ɗan adam zai ci da zai ɗaura zai sa zai zauna zai halarci sai abin da shari'a ta zo ta ce wannan bai halatta ba wannan ya haramta wannan ya haramta shi za a toje shi ne za a shirin a ciki to abin da ya halatta da wanda bai halatta ba wannan ne ya yafi yawa kenan wannan ya halatta yafi yawa ko al-aslu fil adati al-hillu eh, at-tahlil illa ma harramahu shar to amma addinin Allah akasin haka yake sabani asali cikin ibada abinda za a bi Allah da shi duk haramun ne ka ɗauki wani abu ka bi Allah da shi sai abinda sahibu hazal kabri ya shi sai abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an ba ka izini ka bi Allah da shi shine mala'iku za su rubuta maka lada mun gane ku. to anan abubuwan da suke ba su halatta a ai a bauta Allah da su ba da wanda suka halatta wanne ne su faɗi wanda ba halatta ba to shi yasa kada ka ɓata ma kanka lokaci wani ya zo ya tambayi imamu malik zai iya daukan daura eh, harami na dauka harami ihrami na daga masallacin manzon Allah yace a a ina maka gudun fitina manzon Allah shi ke da masallacin ne shi ya da masallacin kuma shi ya bar masallacin ya je zulfulaifa ya dauke ihrami dan me ke za ka dauke yace ai ba wani abu bane ɗan tako ne kaɗan da zan yi tsari akai. kai yace ai fitinar kenan abinda nake maka gudu kenan kana ganin kafin manzon Allah iyawa ko gwaninta ta yi ma manzon Allah tsari ai shine fitina din tunda manzo Allah ya bar masallaci sai bai zul hulaifa wurin inda wurin daukar ihramin sai dai ana kai ka je sai kai maka dauka Allahu akbar mun gane abinda Imam Malik yake nufi yace ya Imam Darul Hijra me zai hana zan haji ko umra ga masallacin manzo Allah wanda sallah daya ciki ya fi sallah dubu na wani me zai hana dauki ihrami harami na aure yace a'a ina yi maka gudun fitina ba yake wani wata irin fitina ke ci dan tako dai dan kara daga masallaci zuwa labarin ali ali ai ai dan abubuwa ne kadan ka aiki fitina kenan da nake maka gudu ka zo kana gaggacewa kai a kafi manzon Allah iya ko kai masa istidraki ko kai abin da bai yi ba kai sallah masallacin manzo Allah a zahar kai kana da lada ai zahar dubu amma ka dauki harami a masallacin manzo Allah ka je a abaru ali ka dauka dan manzon Allah ne ya wakka ta taurin yake nan za a dauka Allahu akbar manzon Allah yake an karbo daga salimi daga abdul salimi dan abdullahi yake akhbarahu anna umara radiyallahu anhu ma qala sayyidina umar yake abdullahi dan umar yake ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na ga manzon Allah tsira da miki Allah su kada tabbata a gare shi yarkabu rahilatahu yana hawan abar hawarsa bi zil hulaifa daga kan zil hulaifa abaru ali inda mutanen Madina ke daukar harami thumma litartibi wat tarafi لأن ثم حرف أسل وهي تفيد الترتيب والتراخي بخلاف الواو فإنها لمطلق الجمع سأن يهل حتى تستوي به قائمة bayan ya hau abar hawan ya ɗauka kabbara labbaik Allahumma labbaik hajjan aw umratan aw hajjatan umra sa'annan abar hawan ta tashi ta tsaya da manzon Allah akan wannan hadisi yana bayyana cewa ka je ka yi aikin hajji ko umra a kan kafanka ko a haye duk ya halatta ba wani gadin tsoron Allah bane ba wani siyayya bane da ce bari ka je ka yi da kafa a kar dan ka sha wahala suka ce manzon Allah ya fi ka tsoron Allah amma kan abin hawar sai ta saboda kada ka ji an ce ya tuka rijalan da isa da shi aka fara wa ala kulli bamirin da akan dukkan mai dabba ne dan kwararren ciki ko dan fararren ciki ko mai shafafen ciki kace tunda an fara da da da masu zuwa a sab kasa bai eh, ba su abin da yake kenan manzon Allah akan abar hawa sai قال حدثنا ابراهيم قال اخبرنا الوليد قال حدثنا الاوزاعي سمع عطاء يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان هلال رسول ان اهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفه حين استوت به راحلته an karbo daga jabir dan abdullahi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dau harama ne daga zulhulaifa yayin da dabbar sa ta daidaita tsaye rawahu anas وابن عباس رضي الله عنهما أنا رويته لك أنس لك عبد الله بن عباس الله يدرسه باب الحج على الرحل امام البخاري sai dan wani suna cewa ka je kai aikin haji ko umra a saka, ya fi lada ko ne daidai ko shi ya fi dacewa da tsoron Allah sai yace a'a ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi aiki ne ya aiki haji ne akan abar hawarsa ai na da Aisha da take musu manzon Allah dukkan ku yi umra ni bai umra ba sai manzon Allah yake ma Abdurrahman da Abubakar ka je da ita ka fita da ita wurin daukan harami ka dauko aka ce sai Abdullahi ya dauke ta akan abar hawa ita ma akan abar hawa ce sai Imam Bukhari ya ce maka ka tafi asar ko ka je akan abar hawa duk ibada ce ka huta shi kanka ka je akan abar hawa don ka samu kanzar ka je ka yi aiki kada ka je a galabaiti ba za ka samu damar yin aikin haji ba وقال أبان وقال أبان حدثنا مالك بن دينار عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها أخاها عبد الرحمن فأمرها من التنعيم وحملها على قتل an karbo daga nana Aisha ya tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa Abdulrahman dan uwanta ko kananta ko wanta dan uwanta uban su mahaifinsu daya ya dauke ta suka je tan'imi masallaci in ka je kaji ana kai masjidu Aisha ko tan'im ko ko umra bayan an gama aikin haji mutanen da ke zuwa daga Najeriya daga Ghana daga Senegal daga Sierra Leone wa'annan da suke fitowa kasashen nan yamma din su tafi su je su yi aikin haji ba sa son su yi in eh, saboda ba sa son ba sa iya yin azumi ko ba sa son su yanka to sai su yi wata wani tamattu'i amma a fakaice dabara sai ai aikin haji ifradi bayan an gama aikin haji to akwai masu motoci suna cewa umra umra umra sai su dauke su je su kai su sa'annan a dauko eh, haraman umra kuma a zo a yi ai aikin haji da umra a shekara daya a lokaci daya amma da dabara ko wannan in kai ka yi aikin hajji ifradi sannan ka samu dama ka je ka kawo umra ma hadaya bata kama ka ba azumi bai kama ka ba wani malami yace ko kun yi haka dabara kuka yi hadaya ta kama ku Allah ko ku da shi shine kai aikin hajji da umra a shekara daya a lokaci daya amma a cikin gaskiya ba wanda ya wajabta musu wani abu wa manaha zai dauke ta ala katabin akan ɗan bukka da ake yi akan abar hawa rakumi ko kurakuma mahallu shahid wa qala umar radiyallahu anhu suddu rihala fil hajj fa innahu ahadu al jihadain sayyidina umar yace ku dau da mara ku dau aniya ku yi shiri na zuwa yin aikin haji saboda aikin haji shine ɗayan jihadi guda biyu وقال محمد بن أبي بكر قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عزرة ابن ثابت عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال حج أنس أنس على رحل ولم يكن شفيحا وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته aka ce Anas dan Maliku ya yi haji akan abar hawarsa baya abar hawar abin hawan rakunan ko menene ya tafi tafi biyu akwai mai tsada akwai wanda za a miki haudar tarbuka daki daki ne ko kan daki ne ko gida ake yi akan abar hawa din don akwai ni'ima akwai jin daɗi a ciki akwai kuma wanda ake abar hawan dan abu ne ake bayan abin zai hau ba ba zai ji daɗi sosai kamar wanda ya shiga cikin darbuka ba darbuka shine alhaudar kenan ko على حد قوله ويوم دخلت الخدرة خدرة أنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي تقول وقد مالت غبيت بنا معا أقرت بعيري امرأ القيس فانزلي سنة كده شيء آه الهودج suna ce wa kal